والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 28 ga watan sha'aba ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas hijiriya a wannan miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun wa haba hibatan na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun wa haba hibatan aw wa'ada ida wato babi idan mutum ya bada kyauta ko yayi wani alƙawari gayan alƙawari thumma mata qawla an tasila ilai sannan sai ya rasu kafin alƙawarin ya sadu zuwa gare shi kun gane yayi idan mutum ya yi kyauta ga wani ko ya masa alkawari sa'annan sai ya rasu kafin alkawarin ya sadu zuwa gare shi yanzu ya za a yi kyautan ya yi ko bai yi ba na'am wa qala abida wato abida ya ce in mata wa kanat kusilatil hadiyatu wal muhla lahu hayyun idan ya rasu shi mai kyautan amma ya zama to kafin ya rasu an riga an ware kyauta a gefe ya riga ya ware kyauta a gefe ya ce to wannan kyauta a bawa ne an gane ko sannan wanda aka ba kyautan yana raye fahiya sati to wannan na ainihin magadansa ne idan ya rasu a lokacin da aka ba shi kyautan shi ma yana raye to idan daga baya ya mutu to sai magada su gada shi wanda aka ba kyautan kenan an gane ku na'am wa in lam takun fusilat fahiya hiya li warasati alladhi ahada idan ko ba a ware ba ga kyauta nan an yi alkawari za a ba wa da kyauta sai mai ba da kyautan ya rasu kuma ya rasu kafin a ware ku fahimci wannan ai to da ya rasu kafin ya ware to wannan dukiya wato na magadan wanda ya ba da kyautan ne ku fahimci wannan ai saboda wato mai alkawarin ba da kyautan ya riga ya rasu kafin ya ware kyautar daga cikin dukiyansa amma da a ce ya ware kyautar daga cikin dukiyansa ya ce wannan dukiya wato na ware shi daga cikin dukiyana kyauta ne ga wani to shi kenan wato idan ya rasu kyautan ya zama na wancan din idan wancan din yana raye an gane ku idan yana raye aka ba da kyautan amma idan ya riga ya rasu aka ba da kyautan kyautan ba nashi bane idan yana raye aka bada kyautan daga baya zo ya rasu sai magadan shi su gada kowa ya gada ko yawwa wa qala hasan hasan ya ce ayyuhuma mata qablu duk wanda ya riga mutuwa daga cikin su fa hiya liwasati almuhda lahu idza qabada ar-rasul wato na ainihin magada ne na wanda aka ba kyauta idan dan sako ya karba wato mai kyauta ya riga ya ba da kyauta da ya ba da kyauta ya miƙa ma ɗan saƙo cewa ɗan saƙo ya kai wannan kyauta zuwa ga wani kullu rago to ya kama hanya zai kai masa sai ya ji labari ya rasu to shi ne aka ce na ainihin magada ne na wanda aka ba kyauta idan ya zamanto ɗan saƙo ya riga ya amsa ya kama hanya zai kai sai ya ji labari ya rasu kawai shi kenan nashi ne amma wannan matsala ce lafiya. akwai sabanin malamai akan shi akwai masu ganin cewa idan mutum ya yi alkawarin kyauta sai ya ɗauki wannan kyauta sai ya ba ɗan saƙo daga bayan sai aka ji labari ya rasu to ɗan saƙon zai dawo kun gane ko ɗan saƙon ya dawo da kyautan kyautan bai yi ba tunda wanda aka ba kyautan ya rasu ba za a kai mai iyalin shi ba da a ce yana raye ne aka fitar da kyautan eh. to in yana raye aka fitar da kyautan to wannan kyauta na shi ne ko da yaron su za a ba magada kuma jini aha حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه قال ناجي جابر دان عبد الله الله يقرا مزي يدا يشي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شي من لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا da a ce dukiyan Bahrain ya zo da na baka wannan ya faɗa haka su uku annabi ya yi alƙawari ga wa ga ainihin jabir dan abdullahi radiyallahu an da a ce dukiyan bahrain ya zo da zan baka haka sai annabi da zan baka haka to ba a san hakan ko nawa bane ne sai dai dukiyan ya zo za a ɗiba ne kawai haka a bashi a ƙara ɗiba haka a bashi har zo uku an gane eh. na'am falam ya kadam hatta tuwfiya annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ainihin Jabir dan Abdullahi bai zo ba a wannan dukiya bai zo ba mai mai dauke da dukiyan bai zo ba har sai da manzon Allah ya rasu fa amara Abubakar munadiyan sai Abubakar yayi umarni ga ainihin mai yekuwa kanada sai yayi yekuwa cewa man kana lahu inda nabi sallallahu alaihi wasallam idatun audayn duk wanda yake da alkawari a wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ko yake da bashi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falyatina to yazo mu biya shi fa tatuhu fa qul sai na zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai na ce masa ina abubakar. a sai na je wajen abubakar kai hmm. sai na ce wa abubakar inna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa adali lalle annabi ya mun alkawari fa hasa li salatan sai abubakar ya ɗibo musu uku ya ɗibo dukiya in zinari ne a ɗibi zinarin sa uku in azurfa ne ma uku mun gane ko kaga duk mutumin da aka ba aka ɗiba cikin tafi tafuka biyu so uku aka miƙa mai ina ganin ya kuɗance ko to kaga ashe kenan wannan idan mutum alƙawari yayi cewa nayi alƙawari ko da bayan rasuwa na ne wato wane a bashi kaza daga cikin dukiya na shikenan a gane amma in na ka ce kawai kyauta ne haka nan na ba wani kyautar kaza wannan cewa na ba wani kyautar kaza idan na rasu kafin ya amsa wannan kyauta na kawai ya riga ya shi amma dai alƙawari ne ko da bayan na rasu a cika wannan alƙawarin an fahimta ku yawwa babun kaifa yuqbadu al-abdu wal mata babu yaya ake amsan bawa da kuma kaya misali ya ake amsan bawa in an bada kyautar shi da kuma kaya wa qala ibn umar ibn umar ya ce radiyallahu an kuntu ala bakrin sa'id na kasance akan wani raƙumi kangararre fashtarahu nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siyi wannan raƙumin daga wajena wa qala yace huwa laka ya abdullah hmm. yace wannan naka ne ya kai abdullahi hmm. an gane wannan ko hmm. naka ne wannan ya abdullahi wato dabban nawaye kaga abdullahi bin umar shi ke da dabban shi ke da raƙumin raƙumi ne kangararre wanda abdullahi bin umar wato kila ma zai iya wurgar da raƙumin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fiye wannan raƙumi yayi raƙumin addu'a raƙumin ya warke an gane ko da annabi ya siya kuma sai ya dawo ya ba Abdullahi bin Umar kyautan raƙumin an gane kenan mutum na iya siyan abu a wajenka sannan kuma ya baka kyautan abin ya siya gida a wajenka kuma ya baka kyautan gidan ko ya sai mota a wajen ka ya baka kyautar motar duk wannan jaiz na'am bara ya sai muguni waje na sai kuma yace in gobe shikenan kuwa yayi kenan yayi ina da shakka حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة an karɓo daga miswar bin makarama radiyallahu anhuma Allah ya ƙara musu yadda qala yace qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqdiyatan manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba ainihin falmara walam yu'di makramata minha shay'a wato bai baiwa makarama wani abu daga cikin wannan falmara ba ya ba kowa a wajen amma bai ba makarama ba Ya مكرمة سي مكرمة يتي يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى ya kai وسلم ka tafi da mu. wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fanqalaqtu ma'ahu fa qala sai na tafi tare da shi an gane eh. saboda ya ji labari cewa manzon Allah yayi kyauta amma shi ba a bashi ba kila hmm. an manta da shi hmm. shi sai ce ya kai dana ka dauke ni mu je wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai na tafi tare da shi na'am fa qala udkhul fad'uhu lay yace ka shiga cikin gidan ka kira mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala fad'awtuhu la yace sai na shiga na wato na kira annabi zuwa gare shi wa alayhi qaba'un minha fa kharaja ilayhi eh. wa alayhi qaba'un minha sai ya fito zuwa gare shi shi manzon Allah din eh. alhali tare da shi akwai qaba akwai wannan falmara din shi ma annabi ya sanya wannan falmara a jikinsa fa qala qaba'ana hadha lak sai annabi ya ce wannan falmara din mun boye shi ne gare ka an gane ko dama wannan na tanaje shi ne musamman zuwa gare ka qala fa nazara ilayhi fa qala yace sai shi makarama din sai ya kalli falmara din da kyau sai ya ce rabiya makarama sai ce makarama ya yarda da abin da ka bashi makarama ya gamsu da wannan kyautan da kai masa an fahimci wannan ko hmm. sai ya karba ya tafi hmm. eh kalma ya na irin rigar ɗan ƙarami ake sawa rigar na a kan rigar sai a ɗan shi hmm. babun idza wahaba wannan kyauta kyauta ne na waye kyauta ne na mutum ɗaya ko kyauta ne na hukuma idan mun duba yanayin kyautan kyauta ne na hukuma idan hukuma tana ba da kyautan wani abu ya zama kai ba a baka ba kana iya zuwa kaje ka ce a baka wannan ba laifi bane ba a sanya wannan daga cikin roƙo wanda aka haramta an gane annabi ya ce almas'alatu kaddun yakuddu bi harajul wajahu illa an yas'ala rajul sultanan aw fi amrin la budda min saka ya halatta mutum ya roƙi shugaba an gane ko in ya zamanto gwamnati tana kyauta in baka samu ba kana iya zuwa ka je wajen ainihin hukuma ka ce kai ba baka ba ba laifi ba ne eh. na ita hukuma tana sai dai rabar zakka ko rabawa eh to in dai misali in dai ka cancanci zakkar kana daga cikin ainihin mabukata na zakka din sai kai wannan magana din babu laifi na eh wannan tunda dai wato babi ne na shi talaka ne kuma ya cancanta inna masadaqati inna masadaqatu lil fuqara shi talaka ne kuma yana buƙatar wannan babu laifi ya ce da Allah in za a bayar a tuna da ni don wani lokaci sai ga mutum yana da dukiyar da zai ba da zakan amma na kusa da shi duk ya manta da su akwai na kusa da shi wanda mabukata ne kwarai da gaske sai ya manta sai ga mutane suna cewa kai wallahi alhaji wannan na da kirki wallahi ai alhaji wani ya ba mu zakka dubu hamsin hamsin ya ba mu kai kuma gashi unguwan ku ɗaya da shi ko kullum kuna gaisawa kuna haɗa sabu da shi a masallaci amma ya manta da kai an gani an ce wasu masu kuɗin yadda ka san wato idan mutum na kallon littafi kusa da shi haka yaya in an ce ya sha bakin bakin zai jawo to an ce da yawa daga cikin masu kuɗi wato sukan manta da na kusa da su sosai sai su je su ta kyauta da na nesa an gano wannan shi ya sanya in san samu ne wato mai kuɗi ya zama yana da mashawarta na gari za su rinka gaya mai a unguwan ka fa akwai wani yana da bukata unguwan ka fa akwai wani yana da bukata kada ka manta da wani ka ba wani kuwa to a lokacin ne mutum zai zama so ba zai kuskure ba amma ba haka ba sai wani ya san jin haushinka. wato yana da tsananin bukata sai ji labarin kana ta kyauta ne amma shi ka manta da shi wa alaikum salam to wannan shine matsala amma mashawarta su zama amintattu wanda za ka ba shawara wanda zai amfane shi eh na'am eh ta jikin shi dama ya sa rigan ya dan gwada haka da ya ga shi dama wannan dan kai na ashi hmm. ya zajen wa eh zai iya gaya mai gidan cewa shi mabukaci ne shi ma ya kamata mai gida ya tunawa da shi eh zai iya zuwa mana shi mabukaci ne mana ko kyauta hmm. sai ka faɗa wani ka tura wani ka ce ka ce eh, mobile manager kai tunatar da mai gidan shi kyautar da ake an manta da kai ya faɗa ba laifi ba tunda kyauta yake ba kowa da kowa kila ya manta da kai ne na'am حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد باب إذا وهب هبة باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت باب إذا متن يا بارك كوتا sai wani ya amsa kuma wannan da ya amsa bai ce na amsa ba حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda yace ja rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yace halak na halaka fa wa ma zak sai ce menene ya faru qala waqatu bi ahli fi ramadan yace na taki iyalai na ne a watan ramadan shi yasa ce na hallaka qal sai annabi yace tajru raqaba shin za ka samu wuya da za ka iya yantawa qala Ya ce ko kadan ban da wuya da zan iya yantawa qala fa hal tasdi wa anta suma shahrayn Ya ce shin kana iyawa ka yi azumi wata biyu a jere qala Ya ce ko kadan ba zan iya ba قال fa tastadiu an ستين مسكينة miskina to kana da iko قال لا da آآ 60 قال فجاء رجل a'a qala fa ja'a min al-ansari bi kaga wannan yana karantar da mu wata cewa al taysir an gane da zarar mutum ya gajiya kan wani abu to shari'a ta mai rangwame kaga an tambaye shi shin zaka iya yanka wuya yace ba zai iya ba to da ba shi da ikon yanta wuya shari'a ta yafe masa an gane sai kuma a koma mataki na gaba ko mataki na gaba shin kana iyawa ka ciyar da miskinai sittin a kana iyawa ka yi azumi wata biyu a jere za ka iya azumi wata biyu a jere sai ba zai iya ba kaga nan matan da ba zai iya ba an wuce nan ce to shin kana iya ciyar da miskinai sittin kaga ashe don wannan wannan ya nuna mana an gina shari'a ne kan iko abinda mutum ke da iko a gare shi ya aikata abinda ya fi karfin shi Allah ya yafe mishi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha eh na'am qala fa ja'a rajulun min al-ansari bi arakin yace sai wani mutum daga cikin ansar ya zo da wani katon baho والعرق al-miktal فيه تمر sai ce arak din nan shine wani baho wanda akwai dabino a cikin sa faƙala sai ce in habbi hara ba da saddaq bi sai annabi ya ce masa ka tafi da wannan ka je ka sadaka da shi an gane hmm. da yake bawan Allah ba shi da abin da zai yi kafara hmm. sai hukuma ta bashi abin da zai yi kafara an gane hmm. sai hukuma ta taimaka mai ta bashi abin da zai yi kafara da shi na'am qal ala ala ahwaja minna ya rasulullah to ya rasulullah ka ce in tafi da wannan in yi sadaka da shi wane ne zan ba sadaka din shin zan ba da sadakar ne ga wanda ya fi mu bukata eh, ya rasulullah waye za ba sadakar wanda ya fi mu bukata za a ba sadakar ya rasulullah wallazi ka bil haq yace na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ma baina labataiha ahlu baitin ahwaj minna abin da ke tsakanin duwatsun ta guda biyu duwatsun Madina guda biyu hmm. wato farkon garin Madina zuwa ƙarshen garin Madina wato babu mutanen gida da suka fi bukatar wannan abu fiye da mu in dai ana magana wai a bayan saboda talauci ne to duk gaba ɗaya madina babu talaka iri na ku gane shi yasa yace ma bai bayyana labatai ha farkon madina duwatsu ne ƙarshen madina ma duwatsu ne shi yasa yake cewa tsakanin duwatsun madina guda biyu babu wasu mutanen gida da suka fi bukatar ainihin wannan abun fiye da mu bawan Allah fa ya ce ba shi da abin kafara ko to tunda ba shi da shi sai aka taimake shi aka ba shi abin kafara me ba ta yi ya yi godiya ya amsa ya je ya nemi talaka ya ba to amma tunda ya san cewa an ce wannan abin kafaran ana ba talaka ne to sai ke cewa in dai ta talauci ake dubawa a bada ainihin wannan kafara din to mun kuma talauci wato fikirin da yake so ya fitar to bari ya ba kanshi mutum yana wa kanshi kafara <laughs> na'am qala in fa da mu ahlak sai ce masa ka tafi ka ciyar da shi ga iyalanka tafi ka ciyar da shi ga iyalanka sai annabi bai ce to magana da ka faɗa gaskiya ne an gani magana da ya faɗa cewa babu wanda ya fi talauci duk madina gaba ɗaya ya fi kowa talauci gaskiya ne to da gaskiya ne ka tafi ka ciyar da shi ga iyalanka wannan shi ne kafara an gano wannan to idan ya zama to mutum ya fada cikin abin da ake bukatar kafara kuma ya zama to ya fi kowa talauci to shikenan wato sai ya yi kafara ga kanshi wannan ya halatta amma asali za a ciyar da miskinai ne eh ga kasa da kai malam idan mutum sai an samu wanda wanda wanda ya taimake shi da abin in an taimake shi da abin da zai bayar to anan wajen hujjilala anan idan mutum ya bada kyauta an gane sai da ya bada kyauta sai wani ya amshi kyautan wannan wanda ya amshi kyautan bai ce na amsa ba don wasu na cewa wai in ka bada kyauta to wanda ya amsa sai ya ce kabiltu idan bai ce kabiltu ba kyautan bai yi ba to ga wannan bawan Allah an ba shi kyauta bai ce kabiltu ba kuma kyautan yayi ko bai yi ba kyauta yayi shine fiqhun da Imam al-Bukhari ya fitar a nan wajen na'am na'am ai eh, da ba maganar hali bane na lokacin in ya kasance mutum talaka ne kudin shi ne yake magana nan amma ya zama to mutum mai kuɗi ne a lokacin ne ba shi da kuɗin kina misalin ɗan kasuwa ne an rike mai kuɗi dan wanda ba talaka bane ko ma'aikacin gwamnati ne wanda an rike mai ko albashin shi ne an ɗan yi jinkiri ba biya ba ai shi kenan in bai samu lokacin bai jira ya samu kudin mai kuɗi ne shi kuɗin da bai zo lokacin ba talaka ne fituk eh a tunda dai bai samu ba ai tunda dai shi talaka ne kuma ya riga ya san shi talaka ne magana ya kare ai wannan daga baya wanda ya samu daga baya ne wannan an gane eh na'am ga kafe da kayan wani ya ga ya wani ya kasa malam sai ce gashi na taimaka ka fitar kuma shi bai da abincin zai rage ai kyasi gani eh, zahirin abu kaman wannan wannan yaro kaman zai iya rikewa in ya zama to yana cikin tsananin talauci ba shi da komai a gida an ce mutumin da yake da wato wani abu wanda abincin da zai iya ajiyewa na wannan yinin to ya zama ba komai mm. ya ka bashi zakkan kono mm. shi ma kaman wannan ne yayi na'am mm. eh ba wani intizari zai gaba an yafe mishi nan. in da zifa lagu ta cika bai iya yanka wuya bai iya bai iya shiyarwa bai iya yin azumi nan. na'am babun idza wahaba dainan ala rajulin babun idan mutum ya bada bashi ga wani mutum bashi ake bi sai ya ce bashi kaza wato ina bin wani bashi ka je ka amshi bashin na baka kyauta qala shu'ba anil hakam eh shu'ba ya faɗa daga hakam huwa jaiz wannan ya halatta ka ba da kyautan bashi ga wani an gane wannan ko ina bin wani bashi ka je ka amsa na baka kyauta hmm. eh na <laughs> ka shi kyauta ba shi na wani wani ne ce ba da eh, to ai shi baya son ya zama mai kuɗin ne eh. ya riga ya fahimci mutum ne mai saurin bashi kuma da gangan yake to shi ne yake so ya raba shi da bashi ko da ba ko da bashi ko da kuɗin ba zai dawo gare shi ba hmm. eh na'am ووهب الحسن بن علي رضي الله عليه السلام لرجل al-hasan bin ali Eh, radiyallahu an ya ba da kyauta ga wani mutum ya ba shi kyautan bashinsa an gane alhassan bin aliyu ya ba da kyauta ga wani mutum bashinsa cewa je ka amshi bashin na baka kyauta hmm. na'am wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man kana lahu alaihi haqqun falyu'tihi wato duk wanda ya kasance akan shi akwai haƙƙi to lalle ya bada wannan haƙƙi ga mai haƙƙi aw ya tahallal aw li yatahallalhu minhu ko kuma ya nemi yafiya daga mutumin in ma ka biya shi haƙƙi in kana da shi in ba ka da shi ka nemi yafiya shi da Allah bawan Allah na san kana biya na dubu goma wallahi na yi iya kokari na in nemi kuɗin ka biya ka a biya gagara dan Allah ka yafe mu an fahimta ko a nan wajen idan ka nemi yafiya in ya yafe magana ya ƙare shine fa qala jarir sai jabir ya ce kutila abi wa alaihi dainu to nan wajen bai mahallin shahidin cewa man kana lahu alaihi haqqun falyutihi aw yatahallal minhu magana cewa mutum yayi kyautan bashi ga wani menene alakan wannan hadisin da kyautan bashi ga wani akwai alaka eh, akwai malam man kana lahu alaihi haqqun falyutihi aw yatahallal minhu yatahallal minhu ya bar mai kyauta ko kuma ya kaga nan da aka ce din nan ya nemi ya yafe mai idan ya yafe mai kamar ya bashi kyautan bashin da yayi ko dan Allah wani kana bi na dubu goma na yi iya kokari wajen neman kuɗin ba samu ba dan Allah ka taimaka ka yafe mu sai ce na yafe ma to wannan yafiyan kamar ya baka kyautan bashi ne ko na'am na. fa qala jabir sai jabir yace qutila abi an kashe mahaifina wa alaihi dainu alhali kan shi akwai bashi ana bin shi bashi fasa'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam gurama'a sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambayi ainihin ya roƙi ainihin masu bin shi bashi mabatta. ya roƙe su an ya kabalu samara ha'idi cewa su karbi ƴaƴan itacen gona na wa yuhallilu abi wa yuhallilu abi hmm. siyafe wa babana wato su karbi ƴaƴan itacen gonan jabir kuma wato ƴaƴan itacen gonan bai kai matsayin biyan bashin ba sai dai an dan rage zafi ne an fahimta ko to idan sun karbi ƴaƴan itacen gonan jabir sai su yafe wa baban eh kaga idan sun yafe wa baban kamar sun bashi kyautan bashi kenan an gane wannan ya halatta na'am a tafi kai kai mai ruwanka ai kai baka san gaibi ba ka yi aiki da abin da ya faɗa ne abin da yake cikin zuciyar shi wani ya rage nashi eh. na'am حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال نعم حدث ابن ك... حدثني ابن كعب بن مالك anna jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma akbara wato ibn ka'ab bin malik ya bani labari cewa lalle jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda ya bashi labari anna abahu qutila yawma uhud cewa lalle mahaifinsa mahaifin wa mahaifin jabir dan abdullahi radiyallahu an an kashe shi ranar yakin uhudu shahidan ko yayi shahada an kashe shi yayi shahada yaya aka yi jabir dan abdullahi ya san baban shi yayi shahada idan mutum ya mutu a fagen fama ya halatta mu kira shi shahidi kai tsaye eh to anan wajen yanzu ga jabi dan Abdullahi baban shi ya rasu yace qutila abi yawmal yawmal mai yawmal uhud qutila abi yawmal uhud shahidan an kashe baba na ranar yaƙi uhud yana shahidi kenan kai tsaye idan mutum baban shi ya mutu ko kuma shi ya mutu za a iya cewa ya yi shahada eh? wani ya ce eh za a iya cewa ya yi shahada to anan wajen me yasa aka ce baban jabir kai tsaye ya yi shahada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi a cikin motsa duk da hadisin Murtali. ne wato wanda suka mutu a yakin Uhudu annabi ya ce haula'i ashhadu lahum wa'annan gaba ɗaya ina kyakkyawan shaida a gare su an gane saboda sun mutu a ranar yakin Uhudu hmm. kuma annabi ya ce dukkan shuhada hmm. an gane a takaice za mu ɗauka cewa manzon Allah ne ya sanar da su cewa ya yi shahada an gane cewa mahaifinka ya yi shahada na fashtar da alkura ma ufi haƙoƙihin sai mabata masu bin bashi sai suka tsananta wajen neman haƙƙinsu kowa yana cewa sai an biya shi فأتيت rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, fa kallamtu sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na yi masa magana cewa in ji Jabir ya Rasulullah ka ji abin da mutane suka faɗa sun ce mahaifina dole sai ya biya bashin da ake bin shi kuma shi ya rasu fasa'alahum an yaqbalu samar ha'idi wa yuhallilu abi fa abaw sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙe su cewa su karbi ƴan itacen gona na su yafe wa mahaifina sai suka iya da kun gane wannan ai eh. Ka ce ya rasulullahi gaskiya ba za mu iya yafewa ba ina fatan gane misali kamar a ce kana bin mutum miliyan goma sai ya to idan an siyar da kaddarori za ka iya samun miliyan biyu ne kawai an gane eh. sai wani ce gaskiya ya rasu miliyan goma ba miliyan goma kuma a ce in kaɗo miliyan biyu in yafe to sai annabi ya ce da Allah su yafe sai suka iya da su yafe an gane eh, amma galiban al'adan ƙasar hausa a yanzu mutum in yana bin bashi wato ka ce masa kana bin mahaifin bashi yaya za a biya ka sai ce ana yafe in ya dan wuce gaba sai ce Allah ya isa <laughs> wani da gaske mafi yawa daga cikin mutane ba su da karfin zuciyar da za su iya cewa ba su yafe ba an gane ko za su ta bakin cikin me yasa ma ya mutu bai biya su ba ko bakon su fito fili su fito a mutum cewa gaskiya ba su yafe ba to ba ta iya fitowa a matsayin su na mutum an gane wannan ko sai ga kawai sun ce sun yafe amma a zuciyarsu ba su yafe ba na'am a tunda dai shi ya fashe faɗa ya fi ba eh. a shi kenan magana ya ƙare wannan Allah ya san da ya ajiye da shi ya san kayan shi wannan Allah ya san ba inda za ta ji hmm. na'am falam falam ihim, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haidi to sai ya zamanto wato su sun so ne wato a ba su gonan gaba ɗaya ba wai ayin itacen ba hmm. su san samu a miƙa musu gonan jabir dukan shi ya zamanto jabir ya koma ba shi da sana'a gonan da yake noma yake cin abinci a miƙa musu shi annabi sai shi a'a sai dai a miƙa musu ƴaƴan itacen gonan kuma gane wannan ko to saboda haka manzon Allah bai ba su ainihin gona ta ba walam yaktiru lahum kuma bai karya wannan gona gare su ba hmm. a ce a raba gonan biyu a ba ku rabi ku doke rabi ko kuma a kasa gonan uku ku ɗauki kashi biyu a bawa jabir kashi ɗaya la annabi bai ce haka ba walakin qal sai ya cewa ya ce sa'adu alayka insha Allah annabi ya ce wa jabir da sannu zan yi sammako a gare ka insha Allah fagada alaina shine asba sai manzon Allah yayi sammako gare mu lokacin da gari ya waye annabi ya buga sammako zuwa gidan Jabir radiyallahu an fatafa fi naqal wada'a fi samarihi bil baraka annabi sai ya ce majabir ina itatuwan dabino din itatuwan eh, eh, eh, nakal in an ce nakal itatuwa ake nufi sai annabi ce ya nuna mai bishiyoyin gonan shi sai jabir ya nuna mai wajen hmm. ya nuna mai fadafafin nakal sai annabi ya yawo a cikin itatuwan hmm. ya yawo ya yawata hmm. wa da afi samari hibil baraka sai annabi yayi addu'a ga 'ya'yan itacen wannan dabinan da albarka hmm. an gane ko hmm. fajadtuha fa qadaytuhum huquqahum to sai sai sai na yanke su na yanke na yanke dabinan hmm. da yanke dabinan wato sai na biya su haƙoƙin su asali idan ka duba gonan za ka rena gonan ah. gonan ba zai iya biyan su haƙƙin su ba shi yasa da annabi ya ce musu su amshi wannan 'ya'yan itacen a matsayin bashi suka ce su ba su yarda ba to wayannan 'ya'yan itacen da annabi ya yi addu'a ga ga icen dabinan da kuma 'ya'yan itacen sai ya to kowa an biya shi hakkin shi wani abu kuma ya rabu an gane wani ko kaga wannan yana daga cikin mai mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baqiya la dami samariha baqiya sai wani abu ya rabu gare mu daga cikin 'ya'yan itace ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك eh wato sa'annan sai na zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wasallam na shi labarin sai ya rasula daga wani abin mamaki wannan ƴaƴan itacen ba an biya kowa da kowa har da ragowa ya rasulullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam li umar sai manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wa umar isma saurara wa huwa jalisun wato ya ce ma umar saurara ka ji abin da jabir yake faɗa ya umar alhali umar na zaune hmm. sai annabi ya ce ya kai umar faqal sai umar ya ce sai annabi ya ce Allah ya kunu kad alimna annaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai umar yake cewa kai Allah ya kunu kad alimna annaka rasulullah hmm. shin bai kasance mun san kai manzon Allah bane ai dama ya rasulullah mun san kai manzon Allah ne wannan abin da abin da ya faru nan ya ƙara sanya mana ƙarfin imani cewa tabbas kai manzon Allah ne wallahi innaka la rasulullah yace na rantse da Allah wallahi kai manzon Allah ne kun gane wannan ko to kaga wannan hadisi ya zama raddi ga masu aqida ta mu'tazila ƴan mu'tazilawa suna da fahimtar cewa manzon Allah ba shi da mu'jiza sun ce mu'jizar manzon Allah kawai shine Qur'ani kawai an gane ko suna inkarin duk wani mu'jiza da da ya faru ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba komai ka musu wannan ba suna fifita hankalinsu mai rauni akan nafsi da zaran hadisi ya ci karo da hankalinsu mai rauni sai su fifita hankalinsu mai rauni akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ne duk abin da ya shafi mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam har abin da ya shafi rana da ya tsage din nan eh. ikin rabatin sa'a wa shaqal qamar oh. mutazilawa sun yi musu sun ce wannan zai faru ne dan tashi kiyama ba wai yanzu ba alhali ga hadisai nan da yawa wanda sun kusan kaiwa mutawatir da suka tabbatar cewa wata ya tsage a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to ire-iren wayannan su ne aqida na mutazilawa fifita hankali akan nafsi amma su ahli sunna ba ahli sunna duk abin da aka ce manzo Allah ya faɗa ko manzo Allah ya aikata ko an yi a gaban manzo Allah ya tabbatar ya zo da isnadi ingantacce yaya su sun yarda ahlus sunna ba sa wasa da nassi kaga mutum yana wasa da nassi to gaskiya ba suna sunna bane shi na'am babu hibatil wahid lil jama'a eh babun kyautan mutum ɗaya ga jama'a da yawa ya halatta mutum ɗaya ya yi kyauta ga jama'u na'am وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق أسماء يا أواتو أسماء ga ainihin Qasim bin Muhammad da Ibn Abi Atik wato Ibn Abi Bakar hmm. waristu an ukhti Aisha ta malan bil an ce Ibn Abi Atik Abu Bakar bin Abdullah bin Abi shine Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar hmm. shine Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar an gane ku yace na gaji na gaza daga yar uwata in ji Muhammad bin Abubakar a Muhammad tace na gaza daga yar uwata Aisha hmm. in ji Asma'u ko نعم وقال الأسماء للقاسم بن محمد بن وابن أبي أتيك وردت أن أختي عائشة مالا بالغابة أسماء cewa na gada daga ‘yar uwata dukiya a can gaba lokacin da Aisha radiyallahu anha ta rasu allura sai Asma'u ta gaji dukiyan Aisha wato dukiya a can daji gaba can daji kenan ta gaji ainihin gonakinta wa kada dani bihi muawiyatu mi'ata alfin alhali ko muawiya ya bani dubu ɗari ko eh, ya ban dubu ɗari to ya ban dubu ɗari na mai na zinari ko na azurfa asali idan aka ce dubu ɗari ana nufin na zinari ya bani zinari dubu ɗari fa huwa lakuma saboda haka wannan ya zama tuna ku na baku an gane zinari dubu ɗarin nan naku ne sai ta ba su kyauta an gane wani ko wato ita kadai ta ba da kyauta ga jama'a da yawa an gane wannan ya halatta mutum ɗaya ya ba da kyauta ga jama'a ko ɗari ne wannan ya halatta insha Allah نعم حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وي يا هلتا أشي متم إيماني ya bar يا hawan يا غادا a ce malamin addini mai tsoron Allah ya bar filaye ya bar وني يا غادا نعم an يا ko imani kuwa eh haiwa ne to kun gani Aisha radiyallahu anha matar manzon tsira ne sallallahu alaihi wasallam hmm. amma kuma duk da haka ta bar kulotai. Hmm. wanda duk da cewa ba ta da yaya hmm. ƴan uwanta za su gada an fahimci wannan ko shi yasa asma'u ta gada to kaga wannan yana nuna mana ashe barin dukiya mutum ya bar dukiya ga magada shi ya fi alkhairi daga ya ya asara dukiyar hmm. Allahumma sai dai in ka san cewa magadanka a shararai ne idan ka rasu za su yi amfani da dukiyar su yi barna da shi su janyo ma ainihin wato matsala a cikin kabarinka hmm. to idan ka san da haka kana iya kyautar da mafi yawan dukiyar kafin ka rasu hmm. wannan ja'iz ko ka aikata ayyukan alkhairi da shi ka kwashi dukiyar ka je kai ta gina masallatai ko ina duk inda ka ji labarin za a gina masallaci kawai ka jin faru wajen ka ce kawai a dakata za ka gina kai ta gina ginin masallaci duk inda aka yi sallah ka samu lada da ka zo ka bawa mutanen banza su zo su janyo ma fitina an gane in kana da miliyan ɗari ne ko kana da miliyan ɗari uku ka bar musu miliyan ɗaya a miliyan miliyan ɗari sauran misali tun kana rayu muke magana wato rashin lafiya bai kama ka ba amma idan rashin lafiya mutum ya zamanto ciwo ya kama shi gadan gadan ba shi da iko ga dukiyansa sai zulusi ko wannan shine to laka haddathani yahya bin qaza'a haddathana malik an abi hazim an sahal bin sa'ad radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin lalle manzo sallallahu alaihi wasallam inji sahal bin sa'ad hmm. yace an zo wa annabi da wani abin sha fa shariba in ma ya zama nono ko ya zama tsimi ko dai wani abu sai annabi ya sha wa yaminihi gulamun wa yasarihi ashiya a gefen damansa akwai wani yaro karami namiji a gefen dama kuma ga a gefen hagu ga tsofaffi fa qala lil gulam eh wane ne ya kamata a ba wannan abun in zaka bayar in ka sha in zaka miƙawa zaka miƙawa wato idan mutum ya sha in zai miƙa ma zai miƙa ma na gefen dama ne ko to saboda haka sai sai annabi ya ce ma yaran. in azinta li a daitu haula idan ka ban izini in ka yarda mun zan ba wa'annan tsofaffin sun girbe ka eh in son samu ne ka dan daga kafa a ba wa'annan tsofaffin na gefen hagu tunda sun girbe ka amma fa haƙƙi naka ne in ka ce baka yafe ba har ga Allah baka yi laifi ba hmm. to in kai ne ba kuma shi wannan abin da za a bayar ba wai kawai ka sha nono bane kawai ba ka sha nono ka sha albarka kuma za ka yadda wani ya riga ka shin albarka saboda haka in mutum ya haɗa baki da ainihin wato daidai inda annabi ya sha in ya zama to kai ka fara sa baki wajen za ka fi samun albarka to yaron sai ya gano kan zaren an gane yawa kyauta ba inda misali kyauta ne kawai wanda a ce irin mu muke bayarwa irin mu kyautan mu wato idan misali a ce na sha nono yanzu an gane ko to gefen bakin da na sha mai albarka ne na? mai mai da shi mai albarka saboda an ce tabaruki tauƙifi ne abin da ya shafi tabaruki ba wato babu wani mai albarka sai wanda shari'a ta bashi albarka an gano wannan ko yanzu yawun manzon Allah mai albarka ne to duk duniya gaba ɗaya babu wanda yake da wannan albarka na yawunsa yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majinansa an gano wannan ko gumunsa idan annabi yana zai fiyata majina ko kuma gumunsa sahabbai suna rige-rige a kan shi idan annabi yana alwala wannan ruwan da yake zuba ƙasa sahabbai suna rige-rige babu wanda ake ma wannan a duniya a zamanin manzo Allah sai shi kuma har manzo Allah ya bar duniya ga abubakar radiyallahu anhu ba a taɓa mishi haka ba abubakar radiyallahu anhu duk sauran sahabbai babu inda aka ruwaito cewa ana neman tabaruki da miyan wani ko da gumun wani ko da ainihin kakin wani ko da abin da ya kama da wannan manzo Allah iya yake ma wannan manzo Allah har gashin sa idan ana mai aski sahabbai suna jira duk gashin da ya faɗo suna wa wato ne wa za ka yi wannan an mai aski ka ɗauki gashin ka jiɗa ka ja kanka bala'i an fahimta ai da ka shi yaron ya san cewa wato bakin manzon Allah mai albarka ne sallallahu alaihi wasallam to shi ya sanya yaron sai annabi ya nemi yardarsa cewa ko a ba tsofaffi ne faƙala sai ce me ma kuntu li usira bi nasibi minka ya rasulullah ahadan yace ya rasulullah ban kasance zan fifita wani da rabanka ba ya rasulullah duk wani kaso wanda zaka bayar zaka raba wa mutane ni gaskiya ba zan fifita wani akan akaina ba tunda dai abu ne wanda yake da alaka da albarka a gani kamar yadda ba a yarda wani ya riga ka shiga sahun gaba ba ba a yarda ba idan kana da ikon shiga sahun gaba to kada ka yarda wani ya riga ka wucewa an gani idan kana yarda wani na riga ka wucewa ta abin da ya shafi ibada to zai iya yiwa aljanna yanzu mutum ɗaya ya rage sai ka ce ma wani bismillah daga baya ka zo ka shiga sai ya shiga misali saka sai abin da ya shafi aikin alkhairi ya zama kai ne gaba shine ma'anar ayan nan fastabiul khairat ku yi tsere wajen ayyukan alkhairai kada ka yarda wani ya riga وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض وإذا للذين آمنوا بالله ورسله ko a nan wajen inda anan ne sai yaron nan mara kunya ne an ce ka ba da dama a ba iyayenka da kakanninka kashe baka yadda ba abin da yasa yaro ce bai yadda ba ba abin duniya ba ne. abu ne wanda yake da alaka da lahira albarka in ka samu albarka na manzon Allah ya ka huta sallallahu alaihi wa sallam fatallahu bi yadihi sai annabi da yaga cewa yaron ya ki yadda sai annabi ya mika mai ƙwariyar a hannunsa yaron ya sha da ya koshi sannan sai ya mika masa tsofaffi an gane sai eh. kaga ya nuna yaron na da basira eh, eh yaron ya san fikihu eh na mu kace malam kuma ya nuna ke galibi sun waje an ke sabai na zuwa da yaran su waje da eh malamu ya kamata mu. sahabbai ba sa zuwa a sahabbai zamanin sahabbai za ga ana zuwa da ƙananan yara majalisi hmm. to sai ga mu mun taho wajen karatu mun manta da yaran mu sai nan gaba shekara da shekaru muna zuwa majalisi yaran ba sa zuwa hmm. an gane sai nan gaba yaro ya zaɓa makan ra'ayi da aƙida hmm. sai ka tawa maki a ce baban nan izala yaron kuma yaron kuma dan dariqa ko su ko ko dan dalaka to ko dan shi'a yaya aka yi haka ta ce baban na wucewa ne masallaci ya je karatu ya gyara dan shi to shi kuma dan shi ma sai dan wuce masallacin da yake kusa da shi eh. shi ma dan sai je koyo wasu miyagun akidu amma in dai misali kana da yaro kana yawan zuwa da shi masallaci ya san inda kake zuwa ko da ka rasu dan ka ya san inda kake zuwa shi ma nan zaki an gani? kullum ka rika kama hannun ku je masallaci ayi sallar asuba ayi sallar azhar ayi sallar la'asar, har zuwa isha'i yaron ya riga ya san ga inda mahaifina ke sallah nan wannan yana taimakawa sannan ga inda mahaifina ke zuwa karatu nan tuntuni shi ma yana da amfani gare gashi nan karamin yaro nan gashi nan a majalisin manzon Allah ya je karatu na'am hmm. eh idan ya zamanto wato ya san ƴaƴan mutanen banza ne haka nan wato sai zamanto ya bar musu wannan uban dukiya wanda za su yi fashaka da shi idan ya san cewa yaran mutanen banza ne to ya rage musu yawan dukiyar sai ya zamanto idan duki ka san wani idan ya ga dukiya da yawa shine zai zama mai dagawa mai girman kai in dukiyar kaɗan ne zai tsaya ya nutsu galiban mutanen da ake ba musu dukiya da yawa in ba mutanen kirki bane dukiya ma karewa yake yi wajen neman yan mata wajen kaza wajen zinace zinace shaye shayen giya da sauransu Allahu a'lam na'am na'am ba fi ne ba haƙƙin su ne yayi ba hukunci yayi ba roƙo yayi haƙƙin ka ne an gane malamin ka yace da Allah ka yafa wannan kuɗin kuma ga cewa in ka yafe za ka fito aka maka Allah wallahi ba na yi magana ka bane gaskiya ba zan iya yafa wannan kuɗin ba saboda ka ji ka ji da ni ba laifi ba haƙƙin shi ne an gane yawwa Eh. shi bugin rai akwai kafara ne na ciyarwa? Ah, hmm? babu shi ne na'am muka shi yayi? so eh. na'am sai tambaya

shi aure ba kyauta aka baka ba ko kyauta ga baka nan ana magana kyauta ne shi aure dama shi zai ce ya bada aure shi wali kai kuma wakili ko shi asalin mijin ya ce ya amsa shi ne siga na? kware da gaske eh shi ne ba ɗaya ba ne na'am shi wanda zai ba da kyautar zai rasu wannan bai haɗin dai a ƙa'ida na wasu gani cewa in mutum bai karbi kyauta ba kafin mutum ya rasu in ba ka karbi kyauta ba da zaune har ya rasu to shi kenan kyautar ya kuma ce a gani amma idan ya zama to alƙawari ne mutum ya yi na yi alkawari na ba wani shi alkawari ko da bayan ya rasu ya ina tabbata za a zartar mai da waka ne zartar da alkawarin ne eh na wa alaikum salam idan shi eh a ce ya tambayan yake na eh. shi ya bi wani baki eh shi gina ba sai ya biya ba kenan a ah, wannan dan ta'adda ne to dadewan bashin waye dadar da shi ba shi ne shi din haka ne ni ma an ka zo ta sanda na ci bashi kawai zan ce kawai ai san ki biya sai ya dade zan ce to ai ya dade kawai shikenan ai mutane da yawa an suka fahimci wannan za a daina biyan bashi har abada musamman yan Najeriya ko a wannan ɗan renin wayo ne sunan shi akwai wanda yake cin bashi yanzu sai kuma yanzu bai biya ba sai shi da a ƙara mai sai ka ya zo ko dariya ba ya yi shi na zo an ce ka je masallaci yana wani mazurai na zo an ce ka zo masallaci to saboda haka shi ne na jira ka dama ba shi nake nema na dubu biyar za ka bani irin da kaka tambaye shi wancan shi za ba dariya eh. to ana samun mutane irin wayannan yan ta'adda sosai wanda ko a jikinsu ba sa jin kunya kaga ya kamata mu ce ba shi ya ma ji kunyan ma ku haɗu eh. in lokacin biyan bashi yayi in dai mutum mai halacci ne ya kamata ya zama yana jin kunya ila ma in ya san kana sallah a nan tunda ya san bai da kuɗin wallahi ya canza masallaci wanda mai kunya kenan fa amma mara kunya ma yana ganin ka inda kake nan za ka hada sahu da shi na'am ai ko shekara goma ya yi. wannan za ka bayar dubi ka bayar ba ƙari ko shekara nawa ne ba magana wai to a yanzu dubu biyu wato kiman shi yanzu ya zama to kamar dubu ishirin to dubu ishirin za a biya wannan ya saba eh alaikum salam

wajen tafsiri ba can jin yadda ake yi wajen sanarwa da sauransu ba in har muka samu kan wani abin ka fara idan kafin ramadan in sha Allah za mu kaddamar da abin da muke so mu kaddamar kuma yawan mu da muke a yanzu muna so mutane mu karo ko da in sha Allah mun samu kan ko in mun samu kan mu cewa za mu fara zama kamar yi da su cewa za fara zama na dawa wani wani juma'a da an karatu da ba alamin kuma za mu zo na ranar alamin juma'a sai mu magana da zamu yi

amma ba wani da kai kuma mutum talatin sun bane kan ka samu sama da haka muna bukata amma dai mutum talatin da muna son mu samu kanmu ne duk shekara mun san kanmu kuma muna zama za mu rinka tattauna ba sai mun zauna mu dogon bayani mun za mu rinka yin abu mun ɗauki wannan kawai ne Allah ta ga mu kai har ya rayuwa kuma kai eh, wa alaikum ana da da da da wanke amma idan muka fiye da misali a wasu wasu suka da gabatarwa misali da ana misali suna ya samu da yawon gudu ba ya samu da wani sun yi yawa misali a wata shekara da su gabata suka da yake an ƙara faɗi da zuwa hmm. shi mai da shi hmm. ko wani na musamman da mutum sun yawa a zuciyarsa ba wai wannan shekarar ba kawai ila ila rayuwa ila da hmm. Allah ya hore ne da kuma zuciya ko ba ku Allah ya yi shi ba dan Allah nan ke fahimtar kusan majalisin nan tsakanin Allah mana da wa don rauni ta tsakanin Allah suna fata da Allah rauni ne wuce a wani lokaci. Sanya ikhlasi kyakkyawan niyya Allah ne tafi yi Allah ya wanda gina da na hajji na musalla ai ta mai kokari Allah shi zai nuna wanda zai tafi wa kai amma ba da buri tamanni ba zami zami zami ina fatan da Allah zami kokari mu ai wanda da wani abu ana ma ne na kusa ne kawai yana kokarin ma yi magana ne bai kamata ta shi na magana kada ana bisa wannan kwamitin wannan tafiyar ya zama to marin sai dai kawai ya addu'a ko eh. a bashi labarin kan shi gaba ya ƙara farin ciki ya ƙara dagewa da bincike wajen abubuwa idan ba yana so ya bincike hmm. ka ga ƙara dagewa da shi ne yana so ya ƙara ma ta bincike zuwa ai ai ai abin da bayanin da kuma za su amfana ba mu kaɗai ba sai zama an gaya mai kuɗin da ba sai an hankali da shi da ba sai an hankali bincike wallahi ba zai yi ba sai dai ko abin da zai ɗan yi wanda a san sawa amma idan aka ce a wani an ci gaba to zai ƙara nazari ya ƙara bincike kana jin daɗi kuma Allah ya kare mu shi kare mu da abu da kai wala wanda Allah mu taimaka wa wannan Allah ya kuma sanya mu dace Allah ya kuma ba da himma idan ba labarin malamin kai hankali kuma ba hamsin da wasu da Allah ba hamsin da ikhlasi da kyakkyawan niyya da neman taimako Allah Allah ya kama dace assalamu alaikum alaikum assalam إن شاء الله الله يشتمك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك